ku saurara duniyar ɗan auta TV. Subjarat 120 roadside. Nem, an auta da ili. Instruction written the right letter word and copy down. Soon. kai kom kana cika mun kunne fa a to lindman ni ba yi nake da karfe ba a makaranta a loya ake yi a sun kurop dog san kop kopi dog doki jok jo cokali san yaro put tuwon ƙasa zo moɗa ram an kama shi wai kai kai kana cika mun kulle wai da yawwa ga inda na fi ganewa ta cetu ba bebu bebu la lelu lelu laulai auta eh, kana cika mun kudi la lelu kai na kan na la lelu lelu ka ki koku ko kawa kenan ga gegi gogu gurgu ha he hi ho hu habiba ta ce ki to tu ta bawa kai ka ji haka ake yi a ah, na kai na kan namuna sa se si so su sama'ila za je si zo su yawa albarka sannunku baba kina ina ne yara suna tana su yu yaye yaye jaje jije ju jawabi ina zuwa baba bari bari kai bari bari ai e i o u a iya ya se si so su wai wanne ƙara sawa wani cika mun kunne ke dan Allah kai ma me bi momu mama na kai kai baka san ina yake so kai kai kai dan ajura baka san sai kai wata da duru da ido da ba taba ganin mutum da kiki ne gaba yaran nan yazo ya rinka takarar abin abinda aka koya musu aji kai kai ba za ka karatu ba ba ba karanta ba ba karatu ba a zuci ake yi ba in ji uban wa so yake yana fito fili ina ji ina yi ina babatu kamar yadda yake ah, yi to kai ba kai karatu shi ko karaba cha cha eh, eh. cha babban cha cha la pa pa pa pa pa pa karaba ah. pa pa kai kai kai an ji abin da yake faɗa ni ba ba na san irin wannan lalatar kullun kai sai dai dinga asarar kuɗi kullun ka zo ka ce kuɗin tara abinci sai ka ce wanda ya je noma sai ka ce wanda ya je jimun ba'un ta'un ah, sa'un jimun ha'un kawun sa'un lamun jimun ha'un kanin ka yadda yake karatu jiyan da kanin ka yake jan karatu wow na yi babatu ne tukuna nake karatu zauna zauna a zo jarrabawa wallahi ka zo na kututun baya ka dai yi abin da ya kamata kaga dai jibi jibin da za a yi ga jarrabawa gaskiya yi faɗa kai fa ka ji kanin gawa yana maka faɗa ko kunya baka ji ba waladin wace abinci kai wace abinci ni na takardar nan waladin yaro mai kurgume man kai sai yaratin sai yaratin mota mai katon wundo musamman wanda su koshi koma zan yi dama zuwa ne daga suna karatun ko ba sa yi jamalin yawwa dogon a zuba musu abinci su ci su koshi jamalin oh, na dawo yawwa dogon ba wata na dawo a sun gaba da wato kafin jarabawa ta zo oh, wannan ta dan hauka eh, ba he eh, sannu kake kade ni um me mana nan gudan ban sani ba kai da kace kafi ne kafi ne kafi ne kokari a zuban haka ka iya dama eh haka na iya eh, ci ka iya kai lale lulu kai haka ka iya kai dan renin wayo lale li lolu bye baby bu bu tate tu tu ha he ni ho hu ka ke ki ko ku ra re ru re ru Ki ji baki ganin da yake mun dan Allah. A kai kai kai ka iya ne kai faɗi. In ka iya faɗi. A zuciya ake yi ba a fili ba. Oh. Ya na ci do, na ci doka ba. Allah ta na iya. Eh? <laughs> Me? Ka gurin wa ka ci doka. Shike na zabo ma zabo, zabo, zabo, zabo, Ko karatun ya shiga zubo. A ilimi, ilimi. shiga fa ike kamar ruwa ina gaya maka ina yi sai in dinga duk kawai ina tukul tukul tukul ina ta shiga ci ka iya ya yi zama wa kai ta ka zaji wallahi tallahi yanzu ce da nake zan je kasuwa eh. to da kasuwa in biyo ta gidanka wallahi ni kuma tun da na tashi da safe wani abu ne yake ci na a rai na ce lalle lalle kafin ka fita ni wajen ka zauna ah, ah. she kana kana kana gida to Allah ya sa ni alkhairi alhamdulillah ina gida wa alhamdulillah abin da yake faruwa ka san gwamnati tana ta yaki akan akan yara gaskiya ne kuma har ma ana cewa harka karatun nan yanzu ta koma ilimi kyauta kuma dole gaskiya ne kaga ko ba dole aka ce ba ai ya kamata mutum ya sa ɗansa tun da kyauta gaskiya ne abin nan kuma in yara sun yi ba fa mu za su amfana ba kansu za su amfana watakil kuma har da mu to to abin da ya sa na zo in gaya maka kafin ka sauka yaran na ga sun fara girman da ya kamata a ce yaran nan an sasa kan lokaci ya zo ya kure mu zo muna da na sani to na gode da wannan shawara yawwa to albishirinka yara na tuni na sa su a wanda Allah wallahi <laughs> ai tuni ka ce ni tuntube na dungushi ne yanzu ma gab da jarabawa suke alhamdulillah ai yara tuni sun shiga makaranta amma na ji daɗi na ji daɗi wato wato saboda ni da ila'aba wato ba abin da yake damuna duk zaman mu da kai abin da baka samu kayi ba mu lokacin muka dan samu muka yi koyaya na baban dadin nan kai baka samu kayi ba kuma a ce yara ma ba samu sun yi ba eh, wallahi abin nan ne yake damu ai ni ma ina kishin abin wato abin da nake son nuna ma eh. shi ilimi na ga ranarsa yawwa kage yaran nan dai ba daɗewa suke suna zuwa makarantar nan ba yawwa to amma nutsuwa ta fara zuwa wurin karamin a tare da su ka san ai karamin dama shi ne shi ne fitinan ne shi ne fitinan ne ka <laughs> san baya ji auta ai auta sai a hankali to na sa su biya auta sai a hankali ya shi da dan uwan nasa ba shi ma yana zuwa shi ma yana zuwa sun duku ba karatu sosai alhamdulillah ke karin jiya ma suka zo za su jarabawa na sai musu fensiri to na sai musu shafana wanda eh, ta fike wata abawai shafana eh wanda ake ita eh, ake yanka eh, fensiri da ita na sai musu da takaddu da littattafai komai na sai musu alhamdulillah ai yara amma ka kyauta mun wallahi wannan fashi ya kawo wajen ka saboda haka yanzu abin da za a yi mu kada mutum yanzu karatun yara hmm. ai gatan mu yanzu ran da aka ce auta yi digiri mutumi na kaga ta girgir a wajen aka ce dan ajaura ya dauki digiri akan nan nasa wallahi za mu ba mu huta ba haba haba haba mu ma dan abin nan da ake zuwa a mana kwalisa an je Abuja an je waye yara su je su da sai ka nan gauta a can sai ga ta mana kuɗi ko kuma ka ja zama gwamna wallahi Allah kuwa ya rinka cewa baban gwamna baban gwamna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ka gani baban Alhaji da illa baban gwamna baban gwamna dan kauta eh Alhaji da illa ce baban minista dan ajaura eh wallahi ya ka gani Alhaji da illa eh baban minista dan ajaura ko alhaji da ila baban gwauna dan abu Allahu akbar Allah za ka dare ni ai muna nan lokaci Allah ya nuna mana ai diran Allah ya nuna mana sandi zan sa kowanne sai ya sai Allah ya sa ka faɗa da bakin mallaka kowa sai ya sai ma marasandi a Allah ya yarda Allah ya kuma marasandi mu ba sai dai mu bayar ba ma Allah dai mu bayar gaskiya ne sai dai mu bayar to yanzu ina dan kai yana gwamna sannan kuma a zo bige da wata mu je a to ai tun da ka ce kasuwa za ka eh, ni ma da mun zuwa ne in ganka kawai wuce kasuwa eh, eh. to ya kamata da kike yadda rayuwa take a dinga cancana abincin ah, nan a dinga cancanawa na baya na baya kututun baya alquran bai ah, an baba ka shiga makaranta wallahi lafiya lau alhamdulillah sannu ku sannu ku yawa eh. kowa ya ta sa to eh? ya aka yi mama wannan menene kaga dan auta da ili kwarai kwarai da tudun gamawa nan tudun gama ke eh tudun gama kenan kaga in ka ce ta te tu to tu tu hmm. tu tu tu du du da de di du du du tu du du tu du tu du tu gamawa gamawa yau haka aka rubuta eh da de di du du hmm. da de da de di du du de di du du da ili da iri to eh shi ne eh Allah sarki da de di du dan awu dan awu sai kaga dan awu da ya ka sauke da ta dan awu ka ce ta akuya dan awu ta da ili tudu tudu gamawa gamawa aji kiles kiles ko a kiles eh eh mm. yawa mm, one 100 by yara na aji mutane 100 a aji to ni da na tashi ni na zo na 95 ah, alhamdulillah ah, <laughs> yaro ya yi kokari na casa'in inda biyar biyar a wannan yaro kai na casa'in inda biyar na casa'in inda biyar kai an lema albarka amin amin ba an lema albarka amin a ƙara nuna na ka nan baba gani kai yi kokari nan gaba ah, to kai ka nuna na ka kokari ka zama na ɗari yawwa in cike ba cike to ai Allah ne bai ba ina lokacin da yake ta damu na din nan ban eh. karanta wasu abubuwa ba eh. lokacin ne ba da tuni na ɗarin zan zo kawai ka gaya masa ba ruwansa da ni ina karatu ba don kana damunsa ba yaron nan da shi zai na ɗarin nan amma ka zo yanzu ka rage mabiya me amfanin irin wannan kai kai kuma mai takardar ka na so in yi mai addu'a Allah ƙara mai biyar din a ya zama na ɗarin yawa dan uwa dan uwa ka ne ba dan uwa ka ne ba ce ma addu'a Allah ya sa ya zama na ɗarin ba ya mu a gani dan eh. ajaura eh, da ili eh. didin zama ba idin gamawa eh, nan gama nan ce gamawa eh. irin rubutun da yake nan shine a cikin nan wannan eh, gamawa nan ma haka aka eh mana ai mun sa uwan 100 by class an an me kenan ma'ana mutane mutane 100 a cikin ajin ka rika fassara baba mutane 100 a cikin ajin ni na zo na lambuwan amma duk Allah ya yi wa albarka sarki wa kai da yake baka da mutunci duk kuɗin da nake kashewa a kanka ai kai na ɗaya ai kana asara baba yaro kanin ka bi kokari ne na 95 addu'ar da muke mai cike na 100 ah. amma kai ka dauke na ɗaya wallahi na ɗaya yazo yanzu ba gani kake ban kokari ba ka ji mai da kai ma baka samu da kake ba duk da dai ban yi karatun boko ba amma dai ai dai ta bace 95 ta fa ɗaya hmm. eh ka wuta tabbata wallahi uban ku zan nuna uban ku zan kai ina ɗan tauren nan da na kiwata eh. na baka shi eh ayiri wallahi congratulations excellent wanda zan ci excellent kage mara mutunci kage da dakiki bazar jaki bazar da kiwo dan kama mai wannan an yi abin a garar garjejan banza garjejan gobe kai ke nan riga wannan ya kamata ɗan kama mai wallahi ba zan bashi ba sai eh, fa ba baban mu bace ba za a bashi ba yanzu ba ɗan taure ka bashi akan yayin wallahi da ya zo na 90 da dama wallahi zan ba wannan na casa'in da biyar ba kuma ya dan taure in yi na ɗari wallahi sa zan bashi ai ban Allah da wata rai na yi na ɗari na ka dage eh na cike 100 in. ka dage kai eh din tattake su kai kuma ka je ka kada ɗayan ka ma'ana ba baba daƙiƙi a cikin wa'anda na tattake eh. biyar ne kawai suka yi rai biyar kawai suka yi eh wa'annan duk na take casa'in eh, na tattake su biyar ne suka yi rai kai kuma ɗaya ka taka biyar ne suka yi rai da rashin hankali ba eh, ka je ka kama tauran nan na ba ka je kai kuma ki daina haɗa musu kwanan abinci ba yau ya fi ni ma doma ba ni ma ba ɗanka ne ba wanda ya tsaya karatu karatu kyauta kyautata masa wanda bai karatu ba kai fita ka bani fita fita ka ban mana to magana rashin nasu ba sha sha sha na zo ka je ka dawo ka zo ka ɗauki abincin ka ban za sha sha shin da ƙiƙi idan kika shi abinci idan ba sai kin bar gidan nan ba Allah ya wallahi kika faɗa ye na ɗaya he eh, kamar sai ye na ɗaya a jarabawa ya gaba a bai ka san ya hori kenan he eh. ye na ɗaya saboda baki da mutunci a dauki abinci ga wanda ya nace 79 ka je ka nuna amma wasu za su san suna yi kokari yanzu zan je mm. babanka mado eh kawo eh kawo mado mm. shi zan je nuna kokarin eh tunda ka ga ya mm. boko yi ma kai ne kawai jahili da yan uwan mu ko ne ah, ah, ah, ya ake ta ba jahili <laughs> oh, ne wanda ba boko ba ai ne ba oh baba kai ne wanda baka boko ba kenan amma kace jahili eh. ai ai ka sako wata magana daban to baba hmm? farillan alwala guda ban ji boko ba eh amma ka ce jahili ai ka shigo ta hanya kuma daban mu dai da dai karatun muhammadiya wannan mu tammi ne a kansu yawwa to baba yawa farillan alwala ma guda nawa ne a'a ka zan tambayi yanzu wallahi wannan dan uwan ya caza mun kai ka manta eh ka bari yanzu zan je in na tuna zan gaya maka amma dai da na an ce ina tunanin ai kun kai arba'in da biyar ko ba ku sittin ne sittin ne ku ku ka ga daɗin sarki daɗin sarki ke eh, to ina ruwanki ke ke ma ba karatun ke ba yi ji kai yi kai ke daure dan ajo da gindi wannan ne ma yake to shi shi jaki idan baka ji kunya hawansa ba ba zai ji kunya ji yawa za shi ne miki rahin kunya yawa ki ga ba ruwa na ah. mutum mai ilimi kaman wannan mutum mai ilimi kaman wannan gwamnan gobe kuma ka san me nake karanta ah. sohiyar sitodi kenan kenan nazarin mutane Allahu akbar sohiyar sitoti saboda in nazarin mutane ba ka ce zan zama gona ba ba ya rika kamfen batun da na san su <laughs> da ba ba eh ka ce boye mana yau wato shi ke boye eh, mana eh, a zuba masa abinci a tabe masa kwano a tabe a eh, tika kwano ka rage nan zo sai a bashi ni ba na wanda ba ya san karatu abinci kai Salamu alaikum. Ah. alaikum salam. Da ne. Bacci kake ne? Dan yan gedi yin gaya maka. Daga fa. Wallahi na bi. An aka wata tun safan nan ana ta karo karo. Ta bugawa. A faɗi nan a shiga nan a faɗi nan. Tun da na dawo nan na yi sallar la'asa. Eh. Nake gurin nan a zaune. Kaji ah. bacci ne ma yake neman ɗauka. Jira nake yi yamma ta ɗan nisa a yi almuru tashin cikin gida. To albashirinka. Mutanen ba an yi jarabawa. iya da dan ajaura eh da dan auta eh haba kaga jaraba ta fito eh ashe ya da soko ne wa dan ajaura a ce kanin ke bi ka kokari kanin ke bi ka kokari duk karatun nan yaran nan ba wanda ba na sawa a gaba yanzu kaga duba ga dan dan auta eh dan dan auta da da ko ba ka auta ba gashi nan dan eh, auta da ile haka ne to kaga shi ajin su mhm. ɗari ne gashi nan eh mutum dari a ajin kaga eh. ƙwarai kuwa da kaga shine namba inkila eh shi yake nufin mutanen da suke cikin ajin number 100 eh, in class waɗanda suke cikin ajin. mutum 100 mutum 100 yara 100 <laughs> to to to kaga shi eh to kaga shi da yake mai kokari ne na casa'in da biyar ga gani casa'in da biyar shi ne na casa'in da biyar casa'in da biyar shaka ne na casa'in da biyar eh shi kuma wannan tsokon ba za a eh a duba ga wannan tsokon kai wannan yaro wannan ni ni ban ga amfanin sa a karatu ba ban ga amfanin karatun dan ajaura ba ce shi kuma dan ajauran nuna mun shi dan ajaura Eh, shi dan ajau na da'ili namba inkila 100 su ma 100 ne su ma su to to kaga kuma daya na daya to na kai zo ku yanzu duk duk duk duk karatun da yaron nan ta ba man kace kuɗi a kansa in rasa abin da zai ɗauko sai na daya yanzu yaron nan ya na 95 kankanin yaro ne ka karatu wallahi tallahi cire yaron nan da zai makaranta <laughs> da ile ha ni na gaji asara da ile da ile ina jin ka dan Allah me yasa ba ka daukar shawara ne to yanzu na rinka asara annin ka ina ta samu ta ina ta inda biyar ajin su kai ka zo ka dauko lamba daya to shi yasa na ce maka ka san dai lamba daya ka san dai 95 to daya ka ji ta fi lamba daya ko a ina ne daya ka ji da ile shi yasa na ce maka ka koma makarantar baban haba da ini yanzu dan yaro ya yi na ɗaya wannan ya yi na casa'in da biyar ka kasa gane menene ma'anan na ɗaya da na casa'in da biyar ga sunan alisafe yanzu kai za ka haɗa ɗaya da casa'in da biyar saboda allah saboda allah za ka haɗa ɗaya da casa'in da biyar da gaya ma wani abu da ini kai yanzu a matsayinka na ubansu to ka fi su kwakiyariya akan yadda suka zo maka da wannan ai shi dan ajaura Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka a gurin ka ba yi wallahi eh ni ba a gurin ko a wajen waye ma to barin ga ma da ai sai ka tambaye ni to menene da wanda ya na daya ya fi kowa maki na dayar yi wallahi ai abin da ake nufi ba wai tarin makin wai a ce ka zo na 95 ko ka zo na 70 ko na 80 shine cinyewa ba ma'ana ka zo na ɗaya ka fita iza ka fi kowa ƙoƙari a ajin shi ne abin da ake nufi wanda ya zo na casa'in da biyar kuwa shi ne kuran baya yanzu kana nufin ɗan auta eh shi ne kuran baya kuran baya kenan to wallahi kyautar da zai masa namu to bari in gaya maka a ajin su san mutum nawa ya ke? mutum biyar a su ɗarin nan mutum biyar kawai ya iya tsallakewa duk sauran sun fi shi ƙoƙari shi kuma dan ajaura a mutum ɗari duk ya bi su kokari casa'in da tara duk ya make su shine a gaba shine a kan gaba abin da fa ake nufi kenan to aini ka ba ban mamaki wallahi a'a abin da bai shiga aji ba bai to tunda tunda baka shiga ba ai shi sa aka ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma abota sane tunda ku ku kasance ba ku sani ba to to ni da garin gargaji ga ta ba eh. da aka ce yayi nace eh. 75 sai nace kamo dan taure na bashi ka kwacewa zan yi taure taure wallahi wani taure ne kato saboda jin daɗin yayin zindikin katon da kikin ka ba dan taure to ai shi kuma wannan wanda shi ne na daya ka hana shi wallahi ta tura mu ashar ma ne la wallahi zaki sai ta tura mu ashar to sai ka je ka warware shari'a. shi ma kuma ka san me za ka bashi shi kuma wancan sai ka ɗebo a jariyar ka lulluka masa shi ma irin tasa shi ma ya karɓi tasa ba dan akuya da na ba ɗan auta ta tashi shi ɗan ajo da shi zan ba in kwaso wancan a shari'a shi na gaya maka ka ɗebo a jariyar ɗan ajaura ka lulluka wa ɗan auta shi kuma wancan amma ba ca ne ka zage shi ba kai haka shi uba baya haka yaro lallaba shi ake dan yaro bai yi kokari ba kundu ba a shari'a ba shi ne cikin amma fa gaskiya yaron nan ya ba ni a'a da yi da kai hakuri a'a abin da za a yi shi dan autajen jan sa zaka yi ciki ka nuna masa kuskuren sa na rashin iya wannan karatu ne. wallahi sai dai ma duka wallahi a wannan duka fa casa shi yaro a cikin yaro ba zai karatu ba kai na kasa inda biyar aji wallahi tike mutum biyar kan kokari wallahi mutum biyar ya shan dake gaba daya mutum 95 suna gabansa ji talaka do yi wallahi ba garaba talaka ba Allah gara talatalu Allah wallahi gara talatalu da auta a ce mutum casa'in da biyar dai suna saman ka a karatu kuma baka san wani abu ba idan ya zo ya ɗauki karatu ya rinka ya rinka biya karatu a gaban ka eh ba caca eh, ne ko ba iya wai ba caca eh. shi dan ajoran eh. shi ba za ka shi sai dai ga yaka ya yi jikun ya jikun yana kallon ta kanta manyan tura yake kuma sai ka yana yana ba ta ta ta ba ta shi ya iya a ta ba oho ni na da kwarewa ce a karatun shi kuma dan ajo ran na cikin shi har zaki sa nake ka san wani abu ta sai da duru ko a cikin mutane da ile yau salamu alaikum dan ajo ran dan ajo jora magana nake maka baba mene ne kai takuri haba dan ajo jora ashe duk kai Allah ya ba albarka kaji ake duk can nan da nake a ban za banza can wuri ne yanzu ina wannan ya ina wannan da iskan yaran yake yana bayi wallahi sai ya ci ubansa An ya albarka yaro wacce ce ta ka a ciki duba ni ba zan iya wacce ce ai rawa abu na gaya ma gane ganewa ne da kai ba wannan ce ta ina yake shi yana bayi ya ya ce ya take cikin sa ko aikin kenan ki ci shiga bayi je cika mana mace uban karatu eh ka ci kamaru da da me dai a ke na 95 a ce duk zancen banza ne sai yake a ba ka da kokarin komai ba gare ba a ce kai a ce na ɗaya shine babba shine wanda ya samu babban lamba a ce kai dan ubanka na 91 95 a ce da kiki ne kai jaki ne kai ai mutumin yi kawun ai malami ne a ji a tambayi malaman mana ya fi mado karatu yi malamin naku yawo ya fi mado karatu ai na je gurin mado ya waya min da kai ya gaya mun komai a ake duk zancen banza ne a ke kai ne da kikin jakin banza ne mutumin da tun kafin a haife kai karatu ka ce wai a je a tambayi malamin ku a jaura kai ina tauran da na baka na sai wallahi sai ka dawo na <laughs> na ai ba ba wallahi sai ka dawo wa ka sayarwa wa ka sayarwa ma'azu a jaura na ku je wannan tauran da ke sayarwa da ma'azu ka je ka ce ba na sai ba bane ki ba shi kudin sa ina kudin da ka je ki ina ina kudin ina kudin ina kudin ashe ni asara ne ban banza aiki wuri ba an ce ma na 95 ba wai kai kana munna fito da su gaba daya ya ce zai tuka to kai da jura ka ga yanzu da ni da kai ka taya a tabbatar waye ungurumin da ki ungo ungo sa aljunka ai san ba za ka yawo ba <laughs> Allah ya wallahi ne <laughs> me za ka binto sai ka ne da fita wallahi ne <laughs> ka ne da fita alƙur'ani ya ne ban mu ya ba kata kata musanya min ni ne na ɗaya musanya ki kai na casa'in da biyar a je ba da ka sani banza sha sha sha me zan musanya ba me kake wannan kallon me kake wannan kallon ai dai yaro zaka fito ne Allah ma albarka amin baba na ji daɗi na do Allah kai hakuri abin da ne maka kai hakuri abin da ne maka rashin karatu ne duk ya jawo haka amma da na je gurin mado'i waya min da kai sai na gane ashe kai ne mai karatun baba hada wani daukar dan taure ka miƙa mai wai na 95 ka yi hakuri yanzu ba ga kudin tauran dan tauran an baka ba bari in je an karbo ka rashin ilimi da ya ba a rayuwa ni ban je makarantar ba yanda na je makarantar ai zan bambance da wanda ina ɗaya da wanda ina 95 wanne ne mai karatun kai Allah ya sauke mana bari dai abin da zan yi rajista zan in koma makarantar baban ladi in ji in nemi karatu nema in bi sahun yan boko karatun nan ko ba zan aiki da shi ba a'a ya zauna a kaina na san fari na san baki na san me ke gudana a duniya ko wayan nan yanzu ba ni ban iya buɗa ta ba ta zamanin nan wadda ake taɓa wannan ban iya buɗa ta ba to da na je karatun ai kaga da na buɗa na san me zan duba a ciki kai Allah ya rufa asiri eh kusan wurin TV abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Eh,